قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيه تدعونه تضرعا وخفيه لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين ya kai wannan manzo ka ce wa waɗannan mushrikai waye yake tserar da ku ya kubutar da ku daga hallaka wadda kuke fadawa cikinta a cikin duhun tudu da kogi kuna kiransa shi kadai kuna masu kaskantar da kai a fili da ɓoye kuna cewa idan ka kubutar da mu ya mu daga wannan hallaka za mu kasance cikin masu godiya saboda ni'imarsa da ya mana na rashin bautawa waninsa